ne haka ba ce bara ma ki tsaya ki idan ba yau sai dai ayi ta fata kare ba Allah ya tsina albarka ya ina ta bibiyar ki ina son ki ina son ki kina walakanta ni kin fi ga biyo wa wa'ancan gari masu kun wanduna eh magana ta Allah da Annabi ni ba musu ki ne na gaskiya ke bara ki na rantsa da Allah yau ko ni ko ke ko ki karɓi soyayya ta ko kuma Qur'ani ne tore-toren asirin da babu ubar da ya san shi in ba haka ba Allah ya tsina wai kin manta da ke muka yawan bariki a da eh kin manta da ke muka je Nambuja da ke muka je Taba da da ke muka je Gujungu sau uku ina burma miki ciki muna zubarwa kun ba to da asiri ba ne mu in tunda wai kina nufin ne ya girgir girgirba ne to shi kenan a'a ina son tsakanina da ke jimi ba mai raba mu wallahi ka san sai dai mutuwa ka rike miki mu tafi gidan naku yau mai yau mai ta gayu jimmala ta gayu yau mai ko ce ba Tot, yanzu mu